Depuis mon jeune âge, j'écrivais des petits poèmes quand j'étais au collège. Ça m'a inspiré après, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Tun lokacin ina da ƙuriciya ina sha'awar rubuce-rubuce a lokacin ina makaranta kwaleji. Abin da ya bani ƙwarin gwiwa na ci gaba da rubuce-rubucen littattafai. Kuma a halin yanzu littattafai biyu na rubuta amma littafin da ya fi shan hankali na shine mai suna masu dara. Shin ko kun taɓa samun wani tallafi daga gwamnati? A'a, da yawan Lokata na ajiye takarduna a ofishin ministan da ke kula da raya al'adu da nufin neman taimako, amma shiru ba labari. Har ya kai yanzu ba mu ajiye ayyukan da muke yi a ofishin minista, tunda idan muka ajiye bayan watanni idan muka koma ba mu tarar da su. Abin da ya sanya muka fahimci cewa kamar littafan da muke rubutawa a harsunan gida, alhali kuwa da yawan 'yan Nijar ne da ba sa jin wani yare sai na gida suke jiran irin rubuce-rubucen da muke rubutawa. yawa. Shin anya ko kun taɓa samun tallafi daga waɗansu mutane ko waɗansu ƙungiyoyi masu hannu da shuni? Eh, kwarai da gaske a lokacin akwai wata ƙungiya da ake kira DPEP wacce take taimakawa sha'anin boko da kuma bunƙasa harsunan gida. Ta hanyar wannan ƙungiyar ne muka samu fitar da littafin da ake kira tarihin Nijar a cikin harsuna biyar da suka haɗa da harshen Hausa, Barbarci, Zabarmanci, Buzanci da kuma Fulatanci. Sai kuma littafin alƙalami alami da shi kuma aka fitar ta hanyar tallafin waɗansu ƙungiyoyi masu taimakawa. Shin ko akwai wani guri da kuka saka a gaba? kwarai da gaske akwai babbar cibiyar da muke son girkawa da za ta mayar da hankali a kan harsunan mu na gida. Kuma bayan haka za mu ƙara haɓaka sashen da zai haɗa waɗansu ƙasashen Afirka kamar Sudan, Kamaru, Najeriya, Nijar, Togo, Benin da kuma Senegal da ma waɗansu ƙasashen waje da ke yaɗa labaruka da kuma shirye-shiryensu su da harshen Hausa. Bayan kafa wannan cibiyar akwai wata haɗuwa da za mu yi ta farko a nan Yamai inda za mu gayyato manya-manyan masana daga waɗansu jami'o'i na ƙasar tarayyar Najeriya. Mu a hali yanzu ba kuɗi muka saka a gaba ba sai dai buƙatar mu harsunan gida su bunƙasa. Duwofa wannan littafi da ake kira tarihin Nijar ya sanya an san mu a cikin ƙasa har ma a waɗansu ƙasashe kuma wani abin farin ciki da alfahari ko ba jima ko ba daɗe mun shiga a cikin tarihin marubutan Nijar shine abun alfahari a de l'écriture au Niger, nous sommes en tout cas rentrés dans l'histoire et c'est surtout ça qui compte.